bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina so amfani da wannan dama a gurguje domin in saki sako zuwa ga lokacin al'ummar musulmi musamman mu al'umma arewa wanda in ba a manta ba muna cikin wani yanayi da kuma hali da abuka samu kai dangane da tunkaran babban lamari game da wannan ƙasa namu ita ce zaɓe da za a yi a nan da 'yan watanni masu zuwa to ina so amfani da wannan dama in saki saƙo kamar guda biyu sakona na farko saƙo ne zuwa ga ƙungiyar kwankwasiyya wanda jagoranta shine mai girma dr rabiu kwankwaso wanda yake tsohon gwamnan jihar kano Abin wanda yasa nake so in fara da ishu nashi shine a ah, mutane da dama kamar yadda na saki sakonni guda biyu <clears throat> wannan ina ga shine na uku sako na farko da na saki na yi jawabi game da zaben da za a yi tsakanin atiku abubakar da kuma wato a ah, wasu ba a ah, wannan eh, tinubu sannan kuma a cikin jawabai na mutane da dama sun ɗanyi ƙorafin cewa me yasa ban yi magana game da kwankwaso ba me yasa ban yi magana game da kwankwaso ba tare da cewa shi ma Ina neman takarar shugaban ƙasa kuma wasu ma sun ce me yasa ban magana akan almustapha ba tare da shi ma Ina neman takarar shugaban ƙasa to ina ba da haƙuri zuwa ga 'yan uwa musulmi wanda suka ji ban yi magana akan kwankwaso ba a karatu ne wanda aka yi shi yanka aka yi na yi magana akan kwankwaso amma sai dai an yanke karatun saboda kasancewan kar karatun ya yi tsayi da yawa wajen ba wa mutane damar su yi sharing ko kuma su yi dalodin su kai shi zuwa wani wuri to dalilin da ya yasa kenan bayanin kwankwason bai shigo ciki ba amma yanzu ina so in aika sako zuwa gare su zuga shi su kwankwasiya da kuma shi jagoran nasu madugu game da wannan zaɓe da za a yi shawara ce a bisa fahimta ta na farko kwankwaso yana daga cikin asset na arewa mana haka yake kowa ya sani kwankwaso yana daga cikin asset na arewa mana yana daga cikin kadarorin arewa da muke da su wa'inda suke da barbashin kishin al'ummarsu akwai wannan kyakkyawan zaton a kansa so shi kwankwaso abinda da ya sa ban ba da ƙarfi game da magana game da shugabancinsa ba na lura da bisa yanayin ƙasan nan akwai abubuwa guda biyu ko guda ɗaya da yake wahalar da dukkan wanda yake so ya zama shugaba na farko idan ban manta ba abinda ya wahalar da buhari a baya samun magoya baya a sama shi ya wahalar da buhari amma ba wai don talaka ba sa zaben buhari ba ne to kwankwaso bai da magoya baya a saman da za su iya dafa masa ko da talaka sun zaɓe shi ya iya zama shugaban ƙasa bare ya iya kawo sauyin da ake fata yana tare da shi to kaga a wannan mataki tunda mafi rinjayen mutane idan za a yi zaɓe yanzu ana maganar zaɓen atiku ne da usun bajo so me ya kamata yanzu idan har ya zama da cewa kwankwasiya tana fuskantar ƙalubale ta rashin goyon bayan wasu manya to ina ganin kamata ya yi kwankwasiyan nan su haɗa kai da wasu da za su iya kaiwa ga nasara domin a ceci ƙasar nan daga cikin halin yi. nan ban ayyana kowa ba ina magana ne su haɗa kai da wa'inda za su iya kaiwa ga nasara da kuma ƙoƙarin cetar ƙasan daga cikin halin kakanikayi da za ta ci gaba da fadawa. wato shawara nake bayarwa zuwa ga 'yan kwankwasiya saboda abu ne mai wahala shi kwankwaso a cikin halin wannan yanayi ya iya kaiwa ga nasara ya zama shugaban kasa illa iyaka za a daidaita ƙuri'u ne a lalata ƙuri'un arewa ya zama da cewa ba mu da ba mu ga tsuntsu ba mu ga tarko to ba ma fata irin wannan abin ya same mu dalilin da yasa kenan kaga kuka ga na fi karfafa magana akan tsakanin Atiku Abubakar da kuma shi Tinubu wanda dukkaninsu musulmai ne Me yiwa za ka iya cewa akwai maganganu na idan na yi su za ka iya cewa akwai ko clash ko kuma a samu contradiction a cikin maganganu na a in ma an samu contradiction a cikin maganganu na to ni dan adam ne mai yiwa akwai abin da na faɗa a baya kuma daga baya na gano cewa kaza ya kamata ya zama to ta iya a samu wa'innan cikin jawabai na tunda ana ci gaba da tafiya ne tunda kan kowa a kulle yake game da wannan kadiya wannan ita ce sakon da yake so aika zuwa ga su kwakwasiya da mabiyansa kan cewa son samu ne su haɗa kai da waɗanda suke ganin sun fi dama-dama da ƙoƙarin kishin al'umma da arewar baki ɗaya su kai ga nasara a wannan zaɓe mai na zuwa don kar mu ci gaba da tozarta don kar a ci gaba da zubar da jini a cikin wannan ƙasa namu magana ta ta biyu kuma da zan yi ina ji wannan in na barta haka to ina fata wannan magana za ta wadatu zuwa ga mutane baki ɗaya, kuma ina fata masu saurare na su aika su yi sharing din wannan sakonnin domin ya isa zuwa ga sauran al'umma magana ta biyu da zan ƙara shi da ita shine mutane mutane mu farga 'yan arewa da ban yi niyyar yin magana kan abin da ya shafi katin zaɓe ba amma da na ga tashin hankalin da nake ganin muke ƙoƙarin shiga da kuma irin ƙoƙarin yaƙanmu da za a yi da saka wato da da yin laushi da da sakankancewa ana so a yi amfani da wata dama akan yanzu yawan mu zai zama yawan banza kana nan a matsayinka na ɗan arewa kana cewa ba ma yi ba ma yi ba ma yi sewa ne to sewa nan da kake ina katin zaben ka sannan in ba ku manta ba yan arewa muta mu suna so su yi amfani da wata dama akan mu wata dama ne suke so su yi amfani da shi damar da suke so su yi amfani da shi akan mu shine mutane sun ce ba za su yan arewa sun ce ba za su yi katin zabe ba saboda katin zaben da suka yi suka zaɓi Buhari me ya magance musu wannan ya sa ya sake zaburar da makiyanmu suke kokarin su kuma su yi katin zaben domin su samar da shugabanni a bangaren su wanda kuma shugabannin nan ba za su tausaya mana ba ba za su jibinci lamarinmu ba ba za su kawo mana ƙarshen matsalolinmu ba yanzu an waye gari saboda mahimmancin abin da su suke gani idan har makiyanka bai sadu da ba bai aje makaminsa ba to kai bai kamata ka aje makaminka ba yanzu a gurare da dama a kudancin nan akwai guraren da yanzu a coci coci ne ba wanda ya isa ya shiga coci su yayi katin zabe za ka ga ga suna a bakin coci a wani bidiyo da na gani an yi ai sharing za ka gansu a bakin coci suna tsaye duk wanda bai shiga coci ba duk wanda bai katin zabe ba zai shiga coci ba idan har maƙiyinka bai gajiya ba wajen ƙoƙarin yin nasara a kanka ta taya za a yi kai ka ko da kai ka aji kai wato ka saki makamanka ka ce ka sallama kanka zuwa ga maƙiyanka wannan abin da muke yi ba zai kai mu ga tudun mu ba kamata ya game da abin da ya shafi katin zaben nan neman yanci ba a samun shi a lokaci ɗaya kuma ba a samun shi a rana ɗaya idan wani ya yi disappointing namu bai kamata mu saki wai duka makiyan mu su su samu dama wajen yin nasara a kanmu ba to ina jan hankalin mutanen arewa game da abin da ya shafi katin zabe dukkan wanda ya ce ba zai zaɓe ba ya janye wannan ƙudurin da ina daga cikin mutanen da nake ganin zaɓe bai da amfani to amma wallahi makiyan mu yanzu yi amfani da tunanin da muka jefa kanmu cewa zabe bai da amfani su suna ganin cewa zai musu amfani domin gashi ne yanzu suna tururuwa suna zuwa suna yin katin zaɓe, suna zuwa suna yanka ba don kuma sai dan su yaƙe ku sannan mu da muke nan arewa baki ɗaya ina wasu maganganu ne wanda take zai zama al-isharatu takfi labibi laraba suna cewa mal labibi bil isharati yafhamu su nasu da suke kokarin zaba lalatacce ne mu mun ce namu lalatacce ne amma fa su ba za su yadda su kyara lalataccen su su zaɓi lalataccen mu ba to mu ma kenan me ya kamata mu ba za mu kyara lalataccen mu mu zaɓi lalataccen su ba saboda haka wannan magana ina yin ta ne alal aini war ra'as lalle lalle ina jan hankalin mutane mutanen mu suna so su yi amfani da dama damar da mu muke so mu zubar da ita su yi amfani da wannan damar su kai ga nasara game da abin da ya shafi katin zabe to lalle kowannen mu daga cikin mu idan mafarki kake ka farka idan bacci yake kake yi ka farka wallahi idan ka ɗauki lamarin zaben nan da wasa su wallahi ba su ɗauke shi da wasa ba da haka muna jan hankali zuwa ga mutanen mu lalle lalle mu tashi tsaye kar mu gajiya neman yanci ba a samun shi lokaci guda kar dan Buhari ya an samu disappointing a cikin lamarin Buhari wanda ya sa mu mai kasa a guyan mu mika guyan mu zuwa ga makiyan mu wallahi bana tsammanin cewa makiyan mu za su iya kawo mana mafita cikin halin da muke ciki na farko sai mun hada da addu'a na biyu bayan addu'a sai mun tashi tsaye haikan mun yi abin da ya dace addu'a kadai ba zai mana magani ba sai mun tashi mun yi abin da ya dace da hannunmu da kafafuwanmu da duk abin da ya dace da tunaninmu da hikimominmu in ba haka ba yadda suke turuwa suke katin zaben nan wallahi kai ka san dama ce suka samu suke so su yi amfani da ita akan mu yawan mu zai zama yawan banza yawan mu zai zama yawan banza yawan mu zai zama yawan banza to saboda haka wannan jan hankali ne na musamman shawara ce nake ba mu kan cewa lalle wanda ya san bai katin zaben nan bai je wanda ya ya adana kayansa za su yi kokari su zaɓi nasu ba za su zaɓi naku ba to kuma ya kamata ku ku hada da addu'a mu dai kullum muna fata Allah ya ba mu shugabanni na gari duk wanda zai taimake mu Allah ya kawo shi ko daga ko ina ne amma dai akwai abin da ishara yakan nuna maka me ake nufi akwai abin da ishara yakan nuna maka me ake nufi yauwa wannan ita ce shawara da nake bayarwa karbe kasa a gwiwa mu dage kuma da addu'a kowannen mu yaran mu da suka kai shekara 18 18 a tura su katin zabe in ba haka ba yawan mu zai zama yawan banza suna nan sun tattara bakin coci coci su wanda bai da katin zabe ba zai shiga ba gashi na a ko ina sun cika shi a nan arewa ma suke ta yin katin zaben haka ce a ko ina arewa sun je sun cika wajen suna so su yi amfani da wannan damar musamman kiristocin arewa da suke ganin cewa ba za a ba su vice ba za su yi amfani da wannan dama akwai abin da suke so su cimmawa saboda haka idan muna so mu ceto kanmu daga cikin musifa sai mai abba ba mu da wata karfi da ya wuce katin zaben nan a yanzu katin zaben nan ita ce karfin talaka a yau ita ce karshen dabarar talaka baka da wata wato ainihin dabara da kake da shi da wata makami sama da katin zaben nan idan ya zama laraba suna cewa idza ja mala budda bihi fa marhaban bihi da abin da idan ya zama to dole sai an gabace shi dole sai an yi shi to a ce marhaban ai masa maraba a karba dole a yi ta a haka ya muka iya tunda hanya ita kadai muke da ita ita kadai ne hanyar da muke da shi wajen kokarin mu kwato maka mai yanci hanyar da muke da shi kadai kenan wajen mu zabi wayin da suka dace cikin wannan tafiya wala ka muna fata duk wannan Allah ya ba mu wannan mulkin Allah ya ba shi ikon yin adalci Allah ta'ala muke roko ya shiye mishi gaba Allah ya sa kuma kuskuren da muka yi a baya kan mu sake maimaitawa mun yi kuskure cewa wane ne zai iya gyara Allah mun tuba daga wannan kuskuren Allah kai zaka iya gyarawa Allah ka sa wa'inda muke muke ganin ba za su iya ba Allah ka sa su ne za su iya wanda muke ganin muna ganin cewa zai iya bai iya ba Allah ka sa wa'inda muke ganin ba za su iya ba Allah ka juya lamarinka qadirun ne ala kulli shay Allah ka sa su su iya wannan shine fatan da muke yi a kodayaushe wannan shine addu'an da ya kamata mu rika yi a kodayaushe jama'a wannan ita ce amana da nake ganin ya dace in sake ta a bisa halin nan da muke ciki lalle lalle mu tashi mai katan zabe wannan ita ce sakon Allah ta'ala ya zauna da ƙasar mu lafiya ba mu shugabanni na gari ya mana taufiki ya mana sabati cikin lamuran mu ya ba mu nasara wannan shine subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh